sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Derek Chauvin, tsohon ɗan sandan nan da aka samu da laifin kisan ba amurke bakar fata George Floyd, an yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 22 da rabi a gidan yari. Alkali Peter Cahill ya faɗawa kotun birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a jiya Juma'a cewa Hukuncin wanda ya fi wanda ake yankewa waɗanda suka aikata laifi karan farko bisa ga tsarin aikinsu. An yanke shi ne duba da yadda Chauvin ya wuce gona da iri wajen amfani da mukamansa da kuma zaluncin da ya nuna a kan Floyd. Masu gabatar da kara sun bukaci a yanke wa Chauvin ɗaurin shekara talatin yayin da lauyoyin da ke kare shi suka bukaci a yi masa sassauci. Idan ya nuna halaye masu kyau, ta yi wa a saki Chauvin kafin ya cika lokacin hukuncinsa bayan ya yi kusan shekara sha biyar a gidan yari. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara a kan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf gani. A jiya Juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da dakaran Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakaran Afghanistan daga ƙetare za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa. Masu aikin ceto a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun yi amfani da wani babban karfe a jiya juma'a don neman waɗanda suka tsira daga baraguzan wani bene da ya ruguje bayan da jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane hudu wasu su 159 kuma ba a san inda suke ba ma'aikatan ceto a birnin miami da wajen garin southside sun yi amfani da babban karfen daga kaya da kuma hannuwansu don haƙo tarkacen ginin yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama lokaci zuwa lokaci jami'ai daga birnin miami da kewayen garin dade sun yi wani taron manema labarai a jiya juma'a a wurin da lamarin ya faru arewa da birnin na miami kusan kashi ɗaya cikin hudu na benin mai ɗauke da rukunin gidaje hamsin da biyar ne ya ruguje da misalin karfe ɗaya da rabi na safe agogon yankin a ranar alhamis shugabar garin dead county daniela levin carver ta faɗawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira tare da ƙarin waɗanda lamarin ya shafa a ɓangaren da ginin ya ruguje ta ce an tabbatar da cewa mutane 129 suna nan lafiya ƙungiyar likitocin sa kai ta msf ta faɗa a jiya juma'a cewa an gano gawar jami'an ƙungiyar uku a kusa da motarsu a yankin tigray da ke ƙasar habasha a wata sanarwa da kungiyar ta fadda ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu kaduwarmu da allah wadanmu akan wannan mummunan haran haka kuma babu kalmar da za mu faɗa wa iyalai da 'yan uwan jama'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashen. muna miƙa saƙon ta'aziyar mu a gare su Ƙungiyar ta MSF ta faɗi cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin ɗuriyar jama'an ba. sai ranar juma'a da safe aka ga motarsu ba kowa a ciki daga nan kuma aka ga gawarwakinsu a ƙasa 'yan mitoci kusa da motar Ƙungiyar ta bayyana sunayen jami'an nata Maria Hernandez, 'yar shekara 35, kwadinetar ayyukan gaggawa ta ƙungiyar ta MSF, 'yar ƙasar Spain ce, da kuma Yohannes Helfam Rida, ɗan shekara 31, mataimakin kwadinetan ayyukan ƙungiyar, shi kuma ɗan ƙasar Habasha ne. sai kuma tedros gebra mariam ɗan shekara dan shekara 31 wanda shine direban su shi ma dan kasar habasha ne a sanarwar kungiyar ta msf ta faɗi cewa mutuwan maria yohannes da tedros wani babban koma baya ne ga dukanmu kasar habasha da sauran kasashe inda muke aiki a faɗin duniya mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya rubuta a shafinsa na twitter cewa Babu kalmar Allah wadanda zai yi amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa a kan ma'aikatan jinƙai. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri kuma kuna lafiya? Muna nan lafiya limito ga mun tashi da bukukuwa. Haka. kin san auren rakin nan an kai lokacin za a shiga karaman sallah za a shiga babban sallah haka ake auren nan da yawa daga daga hmm. daga kano a tashi a tafi jigawa a hmm. tashi a tafi a tafi Gomen a eh, dawo a shige kaduna a je akra jirgi a tafi kakara eh. akra <laughs> to na ce masu so ma menene ake cewa eh, yan ina da buki yan ina da buki a ji wasu su baya gaya musu dan ko keke na kai kawai suka shiga <laughs> su ba su sa ba da labari to amma kafin mu kai ga waɗannan auraraki bari mu fara da miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan a rabran Aliyu Sadauki Auta na muna mika gaisuwar ta'aziya ga Malam Sule Auta da dangin shi duka domin rasuwar kanansu rabran Aliyu Sadauki Auta. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan rabran Inusa Galadima dukansu a cikin garin malumfashi da Allah ya cikawa a cikin wannan makon. Allah ya bada jimirin rashi mu kuma ya mu karshen To sai kuma kamar yadda muka faɗa yau muna da gais raki amma kafin mu kai ga waɗannan da suke kan hanya bari mu fara da waɗanda aka riga aka ɗaurawa a mm. jiya. za mu mika gaisuwar taya murna ga kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara ibrahim dosara murna auren yarsa samira ibrahim dosara da angonta nura ibrahim amani gusau waɗanda aka ɗaura ma aure jiya mm. juma'an nan Allah ya sa an yi ce Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a mai amfani. To mu ma muna bukin cewa. Allah sarki <laughs> abu na eh, mu kenan. Mu ma abu na <laughs> eh, mu magani a na mu. Ah, ah, Yawwa <laughs> anwar abokin Eh haka Hafiz. Muhammad Hafiz Baballe. Eh Muhammad Hafiz Baballe ta da aure gobe wato yalan Alhaji Ado Baballe ne. muke taya murnan auren yarsu Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar waɗanda za a ɗaura ma aure gobe da ƙarfe goma sha ɗaya na safe za a ɗaura auren ne a masallacin wadilawa da yake kan titin emia palace a kusa da ƙaramar hukumar kano municipal su kamar da muka ce za a ɗaura daura wannan auren ne da karfe goma sha ɗaya. Masha Allah to Allah kai mu gobe lafiya. Shirin abar ya huce na mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Papa Angola, shugaban kungiyar masu yada labarai da harshen Hausa a Ghana. na daurin aurensa wanda an riga an yi tare da uwar gidansa hafsat abdullahi diko wanda aka fara shagulgula to ranar alhamis kuma gobe idan allah ya kai mu lahadi kenan za a yi liyafa a unguwar angola a newtown daga accra to allah ba da zaman lafiya kana filin a bar ya huce na taya aig umar shehu amursa mai ritaya murnan auren da ɗansa abdulhamid umar shehu da amaryarsa khadija muhammad suleiman wadda aka yi a jiya juma'a kenan daga amursa a jihar kebbi haka kuma muna miƙa taya murna zuwa ga csp mansur mahmud tafida wanda aka fi sani da baba mansur da amaryarsa yasira ahmed dan ruwata murnan auren su da za a daura gobe lahadi da karfe goma da safe wato a masallacin galadanci da ke kusa da gidan galadima a birnin kano shi kuma allah bada ikon zuwa ya albarkaci waɗannan auren da aka yi To sai kuma taya murna na abar ya huce zuwa ga Muhammad Mahi Garba da uwar gidansa Widad Usman wanda suka samu karuwan ɗa namiji da aka yi wa suna usmanu mahi ce yana mai wa iyayensa yana godiya ga dukkan waɗanda suka zo taya su murnan haifuwar da aka yi musamman mahaifiyarsa hajiya sadiya wato uwar a ciba garba kenan tsohon dan wasan kwallo na kotoko wacce ta yi zikirin baba giwa da yan uwanta hajiya abu farai da kuma hajiya ayi kumasi los da alhaji boni intonsu da kuma malam idris intonsu to allah ya raya usman

ce ko bi kirkin ka na goma baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu ja birki nan kuma kamar yadda muka haka tallata makon da ya shige mun yi babban bako a wannan zauren sabili da haka za mu ba nasiru adamu elikaya fili sosai kuwa <laughs> eh. wanda aka ce a bakin mm. tafi daɗi sabili da haka za mu ba shi fili ya gabatar da babban bakon namu wanda muna ba da dama ga waɗanda suke da baiwa iri daban-daban wannan wata baiwa ce ta daban ba mun saba raki da mawaka da masu fina-finai to ga wani <laughs> bawan Allah da kuma Allah ya mutu. Assalamu alaikum sunana Muhammad Aliyu Kontuwa kamar yadda <laughs> kuka sani a dan masanin Liberty TV. kasantuwar alakantuwa ta da liberty tv ni abokin ne aminin su ne kuma zan ci yan gwala da jini za a ce to shi ya sanya nake ma kai na lakabi da dan masanin liberty tv yau wato eh, yi muna bayani na ga irin ayyukan da kake masu ban mamaki na zayyana da zana hotunan mutane kamar daukar hoto ake yaushe ka faru wannan irin lamari ne ko kuma Allah ne ya halicci ka da wannan baiwar eh, shi hikima ta kirkire-kirkiren zane mafi akasari ba a mutum baya koyanta sai dai mutum zai taso ya iya ne yau da kullum tun a matakin karatu na na primary school tun daga aji daya nake kokarin samun irin su bangwaye littattafai ne irin su bayan invitation card ne wurin kwaikwayar waɗansu abubuwa irin su katun katun irin su zanen su bishiyoyi ne su duk wani abu wanda ka sani ya faɗo ma a rai mutum zai kokari sai ya kwafi wannan abu sai ya rubuta shi so daga haka da haka ne mutum zai gaya tashi da abun har zuwa. mataki na zan ce na karshe yanzu na gama <laughs> kusan jami'a shekara uku haka da ta wuce so kusan ban san wani abu wanda wannan kusan shine aikin zan ce a kowane lokaci so kawai wannan wata baiwa ce wata hikima ce wadda Allah ya hore wadda kuma zane na mutane gaskiya ba a koyan shi mutum zai taso da shi ne amma ana koyan waɗansu abubuwan waɗanda ba zane na mutane ba. ina ka zan ce ka karanta a jami'a. ni na karanci <laughs> islamic ne na karanci ba islamic hmm. na yi karatu na a jami'ar yaradu nan katsina kenan amma sai ya zama wata sana da za kana samun dan hasafi ne wannan zayyane-zayyanen da sauran lambobi da kake ne girma <laughs> gaskiya ne wannan zan iya cewa ni bangaren da na karanta daban sannan kuma bangaren da aka fi sani na da shi daban na dai karanci islamic jami'a to amma kuma gashi ni kaina na tsinci kaina zan ce ta ban ma san yanda aka yi ba kawai dai na tashi na ga ina yin zane-zane na fara ne da abu da yanayi na ban sha'awa abin da ya faɗo min a rai zan zana shi misali kamar za a iya cewa ko wani babban mutum a gari to ya za a in haɗu da shi to sai in gabarin yi amfani da ɗaukar sura hoton shi ta yadda zan ɗauka in zana sai in je in gabatar zuwa gare shi eh shi kanshi zai yi mamaki wannan hoto na ne fa ba kuma ɗauka aka yi ba a zane ne kuma hannu ya yi shi shi kanshi wannan idan ya kalla abin zai sa shi nishaɗi zai rinka mamakin shi ne aka yi wannan ma'ana na ɗauke ta hanya mafi sauƙi wadda take sauran sada ne ga dukkan waɗanda nake so in sazu da su cikin lokaci in haka ne dan masani abin ya nuna a zahiri mun duba irin lambobi da ke na duka shirye-shiryen sashen wasu na muryar amurka mai ja hankalin ka wajen yin wannan abu ne da na ga ma'aikatan muryar amurka duna farin ciki da wannan eh wannan akwai wasu abubuwa ɗaya biyu zuwa uku haka na farko dai ni mutum ne mai sha'awar bibiyar kafofin watsa labaru don a rayuwa ta Allah ya sani ban yi karatun aikin jarida ba amma kuma wa'inda na fi tarayya da su a yanzu su ne 'yan jaridu duba da menene lokacin da suka sadaukar domin al'ummar duniya ga baki ɗaya so wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na amfani da wannan hikimar ta yin nambobi na girmamawa domin gabatar da sakona zuwa gare ku duba da yadda kuka sadaukar da lokacin ku domin al'ummar duniya ga baki daya ita ainihin waɗannan nambobi da ne na girmamawa waɗanda na zuwa ga wasu daga cikin ma'aikatan ku ba za a ce duka ba da kuma wasu daga cikin shirye-shiryen ku so abin da ya kara jan hankali na anan shine kuna shirye-shirye masu dama kuma babu shirin da bana bibiya kamar yadda na dan buga ma misali a can baya cikin shirye-shiryen ku akwai shirin nan naku na a bari ya huce wanda tun da na taso ina dan yaro har izuwa yanzu ban taba jin lokacin da aka ce ba a yi wannan shirin ba a duk kusan ranar asabar da safe kenan so wannan shirin ya kasance min kamar yadda nema bayani kamar wani tv ne mu muke kallo tunda abu ne wanda yake zaka ji ana yi ana raha ana ɗauko wasu labaru ana bada wato mu kuma sai a zuciya mu sai mu rinka ganin abun eh ga yanin muna kallon shi saboda shiri ne na farkonci wanda kuma yake isar da sakon da ake so ya isa cikin ɗan lokaci kankani akwai sauran shirye-shirye masu nishadantarwa da dama akwai irin su irin su shirin da abin da yake karanta mahmud lalo yake yi na duniyar amurka wannan shirin ina san shi na ɗaya cikin shirye-shirye na akwai kuma ainihin <laughs> shirin ka wanda kake gabatarwa so duk suna daga cikin shirye-shirye na waɗanda nike bibiya a kowane lokaci masu masani bari mu duba tun da ka abubuwan barkwanci na kayatar da ke na wannan shiri na bari ya huce za ka iya shin akwai wani barkwanci da za ka yi saboda wannan shiri na bari ya huce don bi masu sauraro <laughs> eh zan ɗan yi amfani da hanya ɗaya biyu zuwa uku na farko dai akwai wani bawan Allah wanda ba sai na faɗi sunan shi ba amma idan na yi murya shi kila zai iya zuwa gare shi ko kuma ya ce eh ko kuma wasu ce eh wannan shi ne misali ya golo ya laye ta ne kan namtili hayati ya babawan Allah ya babawan Allah ba ka ganin irin saboda Allah yanda hanyar da ta taho ta cushe amma ka kutso da keke. To kaga. <laughs> Kaga. Eh lalle ni wannan so na so na da salon fa. To sannan kuma kaga zan iya amfani in ce misali in ce ba Allah ba Allah na ce dan Allah nan wace unguwa ce. kaga akwai irin wahala sannan kuma sai a dauka ma mata ne irin kamar matan wasu da suke muryar aljanu din nan <laughs> an baka yara aljanu za ka aura ta cin kudin mutane eh, sai a gogari ya canza mutum rawa to kuma kaga akwai misali zan iya cewa <clears throat> zan iya cewa a ga tunan ga tunan ku ce muku ga tunan ga tunan ku a wani gari an yi wani sarki mai wani tulan ciki da kuma randa ciwon kai ciwon wannan sarki ya kasance mai son abin duniya amma kuma Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba to da dai <laughs> makamacin irin haka haka to duk eh. irin wannan suna ɗaya daga cikin zan iya yin kusan za su kai kala irin bakwai haka irin waɗannan hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishaɗi ina yin shi domin isar da sako musamman wurin yara yan gida haka duk yadda yaro irin rai ɗan baci da danyi wannan sai kaga irin eh, da da haka wannan duk suna ɗaya daga ciki wato gaskiya na san ita bai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta muryar amurka grace alheri abdu ah. za ta yi dariya ita ma sosai in ta ji waɗannan abubuwa me za ka gaya mata ne don ta ƙara kyakyacewa da dariya <laughs> to amma hajiya ko kuma in ce malam akiras alhera amfu wannan fili na ci ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa game da nishaɗantarwa mu ma fatanmu Allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmawa kamar yadda. To sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu je karashen wannan hirar. Baiwar tana da girma. labari ne da fatima isa wada ta aiko mana na gwamma ta ce labari ne na wani malamin makaranta da ba haukace shi malama hausa bayan ya gama koyarwa aji <laughs> sai ya ce to da ke gwada darasin nan da ya koyar ko ɗalibai sun fahimta sai kishiyar kalman haka sai wani ya gaya mashi kishiyar kalman sai mahaukaci ya daga hannu <laughs> sai shi ke na malamin ya ce to ka saurara mm. shi ne tambaye shi ya ce shi malamin ya faɗi kalma kuma sai ka gaya mashi kishiyar yawwa yawwa shi ke dan sai balan ya ce sama sai ba wakacin ya ce ƙasa sai balamin ya ce ruwa <laughs> sai ba wakacin ya ce mishi iska sai malam ya ce ah, mahaukaci ya yi daidai sai ya ce aljanna ya ce ah. mai kuɗi <laughs> shi ma ya bada kishiyarsa sai malamin ya burbushi ya ce ai ko lalle wannan ya koyi darasi ya ce kana kokari sosai sai mahaukacin ya ce kako da kiki ne da kiki ma ne to ba ce kana kokari ba eh shi shi ba ke bai isa ba eh, kana kokari sosai ya ce kai ko malamin da ki kai ko malami ne sai malam da ya ji haka sai to shi dan ya isa haka sai ce shi kuma bai san wai an gama kenan ba ya ce ya isa haka sai malamin ya ce bai isa ba Ne ba gama wanda abin. Kana da hankali kuwa? sai ba wakaci ce kai ba wakaci ne wannan ma ya wadatar ai lamarin hauka ba kyau Allah ya je sauke ya kiyaye mu da Allah da baba sai ku yi hakuri wallahi labarin ne eh ce ba ba ba za a kwana lahiya ba je malama juli ba ta daga hannu ta sauke hannu bukwari lafiya <laughs> kada kada kada <laughs> ce malama Juli na daga to da hadda zan ce da ba za mu je birkin ba amma shi ke da Allah kai mu sabon bako da gaske na ga malama Juli na daga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja birki nan ka ce ba ba da yanzu a madadin Baba ya ko makeri. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Você <laughs> chegar. muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.